Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban mu. mai suna Zura'a biyu na marubuciya Ruqayyah Ibrahim Gawata, matar Abdulrashid Zubair, wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa na bansu tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A baya mun saya ne yayin da ranar Shamsuddin kasa bacci don farin ciki. Duk da kasancewa first day at work din shi, she was very bad saboda halin mutum ya tashi amma cikin mugun murna yake yau. Ya kasance tare da Faris har da tsohon lokaci sannan yana take mata baya in tana tafiya. A ganin shi babban improvement ne, nan gaba gaba zai iya mallakanta. Washe gari da safe shirya cikin shiga mai kyau iya ƙarfin shi ya yi. Ya yi wa iyayensa salama bayan ya karya sai gidan su Faris. Bai zama minti biyar ba Faris za ta leko intentional ko za ta gan shi. Luckily kuwa ta ido biyu da shi. Da fara ta karaso kusa da shi ta ce ashe ka zo. Dama tunawa ne muna da bako a gidan na ce bari in leka mu sa. Shamsuddin ya dariya ya ce an tashi lafiya jiya. Lafiya lau alhamdulillah fatan kai ma ka tashi lafiya. Ya sauke ajiya zuciya ya ce alhamdulillah ina zuwa ta ce mishi sai ciki. Bayan ‘yan mintuna ta fito da tire ta, haɗaɗɗiyar breakfast a ciki ta ajiye mishi ta ce bismillah baƙonmu. Ya buɗe baki ya ce hajiya na karya da kin bar shi kawai. Point of correction suna na fa'iza na tajiya Ta kara da cewa kar ka manta kai baƙonmu ne mu kuma muna karama baƙi. Don haka kai baƙonmu ne. Saura maka kwana biyu ka zama ɗan gida. Ya cikin gida bayan ta sakar mishi wani murmushi mai sata zuciyar mai kallo. Tun fa’i Fa'iza ta ga Shamsuddin ta kamu da matsanancin san shi, ta taɓa ganin wanda ya shiga ranta daga kallo ɗaya ba. Love at first sight. Kwana ta kwanta bacci juye-juye ta dinga yi kuma da fulo tana murmushi. Sai ƙara ayyana kyan Shamsuddin da haɗuwar shi take. Fatan ta Allah ya sa ya so ta kamar yadda take son shi. Shamsuddin Da ya raka ta da kallo sai da ta ƙule. Sai da ta ƙule ciki ya sauke zai zuciya dawo da kallon shi kan abincin. Budewa ya ga fefe soup ɗin kifi da chips and egg ga sos ɗin hanta da tea. Ƙaramin murmushi ne ya sabace mishi ganin wannan gana duk a sunan breakfast ya ce Allah ya yi mana arziki mai albarka. Tun kafin ya yi wa Malam Idi ta ya fara gyara zaban shahar da naɗe hannun riga. Zagewa ya ci abincin da kyau ya hamdala. Ya kai awa guda da zuwa kafin Faris ta fito sanye da dogon riga orange. Orange kalo gefe da gefe a tsaye sosai ta yi kyau. Ba kaɗan ba, tun fitowar ta ƙamshin turaren ta ya isar mashi da saƙo. Da sauri ya ɗaga kai ya zuba mata ido yana tasbihi ga mahalicci. Duk da bai so shigar nata ba, amma ba da ya iya, ta dai mishi kyau sosai. Har ta kai wajen mota yana kallonta kamar tsohon maye bai yi yunƙurin tashi ba. Tsawa ta daga min sai ce kai ɗan talakawa uban me kake kallo kamar wani maye kana ganin na fito. Ta ja tsaki ko da yake ko talakawa kuna fama da ciwon talauci ba komai kuke ganewa ba. Ta kuma jan tsaki. Da sauri ya mike yana so sake ya ya ƙara sayin inda take buɗe mata mota ta shiga ya kulle kafin ya tayar da mota. Jiyowa ya ce tsarki ya tabbata ga Ubangijin da ya ƙera wannan halitta tasa mai kyau da ɗaukar hankali. Wallahi na shagara da kallon wacce tafi matan duniya kyau ne. Ki yi haƙuri in na ɓata miki rai buri na in zama mai faranta miki a koda yaushe. Ba mai baƙanta miki ba. Ya mayar da kai gaba. farin zai ta kamar ta kurma ihu don ta kai da ta ciza yatsa ta ce, Wai waye ubanka ne da zaka samu ko ɗin gaya min wannan maganganun kana matsayin common driver ɗina? I don't blame Laifin Dadi ne. I don't blame you. Laifin Dadi ne da ya ɗauko wani local champion ƙazami 'yan talakawa ya kawo min a matsayin direba. Fuskarta ta murtuke kamar za ta fashe da kuka. Shamsuddin dariya yake. Ya ciro ya shi ya connecting da Bluetooth ɗin mota ya saka waƙar So Mai Sanka. kai ya kuma kama fara ta ce kafin in ƙirga uku ka kashe min wannan banzar waƙar a mota. Da wani calculator ɗinka, wai shi waya. Har ka sami ikon saka wayar da kake so a motata? Wai da me kake takama ne? Ka ce waƙar ya ci gaba da tafiya har suka iso makaranta. Yau ma suka fita ta miƙa mishi jakar hannunta. Ba musu ya sa hannu ya karɓa suka shiga lecture hall ɗinsu. Yau ma sai ta gama ta fito yana ta Zakar da mika mishi ta ce wai ga irin gida humi ne da baka da hankali. Ya kamata ka gane aikinka. Tunda na baka jakan nan sau biyu, ka san yana cikin aikinka kuma sai ka bar na sai na dinga mi. kuma sai ka bar ni sai na dinga mika maka? In kana son aikinka, kar ka sake in sake mika maka. Ta rike ya ta ce, o! ba lallai ba ne in kana jin Turanci ko? Ta yi rufe da abu da ta faɗa da Hausa ya yi murmushi ya karɓi zubta da kare ce, ki ya guri ran ke daɗe ko da yake. In kika ɓata rai kin fi kyau, ke mai kyau ce, ya yi gaba. Takaici ya kama Fatima ta ce, hey, cool down. kina ɓata ranki a banza. Ban ga abin jin haushi a nan ba. Ki dinga saka wa kanki salama please me laifin gayan nan. Fari ta ce oh haka za ki ce yanzu ba ki ga laifin shi ba har wannan ƙazamin ɗan matsiyatan ya isa ya kalli ido na ya gaya min maganar so. Hmm. Why dad why? Ta yi gaba zuwa wajen cin abinci. Kwanan Shamsuddin na uku kenan da fara aiki fa'iza ta kawo mishi breakfast. Cikin fara bayan sun gasa ta ce Malam Shamsuddin yau dai na sauke nauyi ka zama ɗan gida. Ya ce godiya nake hajiya fa'iza na gode da karamawa ke ɗin mai mutunci ce tunda kin iya mutunta bako. Farida ta yi farida ta ce I take this as a compliment. Ta yi ciki Malam Idi ya ce ashe ka gane wallahi fa'iza tana da mutunci tana girmama mutane banda waccan mai kama da zabiyar 'yar wulaƙanci. Shamsuddin ya ɓata rai take Malam Idi ya bar zancen can kuma yana gwasar abinci ce Malam Shamsu. Ka san Allah fa'iza fa son ka take yi da dukkan alamu. Ba ga kalar da take maka ba? Gaban Shamsuddin ya faɗi tuni ya cire hannu a cikin abincin. Ya zuba wa Malam Idi ido a zuciyarsa ya ce tabɗi jan kar dai hasashen su ya zama gaskiya. Dan shi ma ya lura da hakan, hmm, a kuwa da za a yi ta. Me ya abin yi? Fa'iza tana da kirki tantuwa sai dai son Faris ya zama jinin jikin shi. Ba abin da zai sa ya daina santa. Ya ji ma shiru kafin ya mayar da hannu ya ci gaba da cin abinci. Faris ce ta fito daga bakin kofar falo ta hangi su Shamsuddin suna cin abinci. Ta zaro ido don ganin irin abincin da ta ci yanzu suke ci. Ta ce kan uban can, ta kawo wajen da sauri da ce uban waya ba ku abincin nan. Yana ta magana sai da Malam Idi ya tsoro da dan ya san karin shi da ita. Ya fara kokarin tashi a wajen. Shamsiddin ko kai bai ɗaga ya kalli ta bai ci gaba da cin abincin shi. Ta ce to sannu ɗan mayin wata. Ina maka magana kana ci gaba da cin abincin da baka taba cin irin shi ba ko? Wato ga banza ta samu ka gabati. Kasa gitin bi kana kwasar gara. Ƙarshen wata kuma a taske maka albashi. To ba zai yi ba. Duk ɗan iskan da ya baka abincin da muke ci zan ci ubansa. Ya za a yi ku ci irin abincin da muke ci bayan matsayin mu ba ɗaya ba? shamsiddin ya ɗauko cinyar kaza zai kai baki ta fuske ta yi jifa da shi. Kof ɗin ti ɗin da ke gefe ta ɗaga ta juya mishi a jiki. Allah ya taimake shi babu zafi sosai da ya kone. Da sauri ya fara girgiza rigar shi yana share fuska da ɗayan hannun. Abinci ta ɗauka ta nufi wajen karnuka da ci ta juye musu. Kafin ta shige ciki da sauri tana kwalawa Fa'iza kira. Fa'iza na shirya wajen kiran yayi yawa ta fito da sauri ce lafiya irin wannan kiran haka kamar na miki sata. Ke ce kika ba wa wannan talakan banzan abincin da muka yi breakfast da shi? Ta tambaya tana nuna waje da hannu. Fa'iza ta ce i eh, ni ce ko akwai matsala ne? Don me za ki ba shi abincin da za mu ci? Yana matsayin ɗan aikinmu. Ba kwanaki na hana wato, wato ke ga mara kunya shine kika ɗauki abincin da na, da na ci kika bashi. Wallahi da na sani da wanci ba. Akan me zan ci abinci ka mai aiki a karkashi na ya ci irin shi. Fa'iza ta wurga mata kallon banza ta ce me ya laifi dan ya ci abincin da kika ci? Kin ɗauka kuna da bambanci ne dan yana karkashin ki? Tunda ya ci, ai yanzu ma bai ɓaci ba za ki iya zuwa ki amayar da shi. Haka kawai ki ɗora wa kanki girman kan banza da na wofi. Na ba shi kuma daga yau abincin da muka ci, zan shi zai dinga ci sai ki abin da za ki Faris ta kawo mata mari takfai, zata ta riƙe hannunta da zuba mata ido cikin ido ta ce, Gone a da zan tsaya kina duka na kamar kin sami cikin ki. In kin girme ni ba ki haife ni ba don try that. warkar da hannunta ta yi ɗaki. Fahad da ke dainin yana kallon su ya fito ya ce, Kin burge ni ‘yar uwa haka nake so. Haka nake so. Ba shege wallahi. Yana magana yana buɗe hannu da baki irin na na ƙauraye. Faris ta yi kanshi a guje ya yi waje ya fita. Ba don yana tsoro ba sai don ya tsokano sai don kawai ya tsokane ta ne. Yana jin daɗin manna mata hauka haka suka dinga zaga gidan ta gaji don kanta ta haƙura. ganin ba za ta iya kama shi ba. Shamsuddin yana gefe yana kallon sa har yanzu yana kaɗa rigar shi abin mamaki wulakacin da Faris ta mishi bai sa son ta ya ragu ko da da ƙwayar zarra ba duk da ran shi ya ɓaci. Sai fara jin haushin faris a kan me za ta kawo mishi abincin da Faris ta hana a fito da shi. Da nufo kofa da sauri ya tashi ya buɗe mata ta shiga ya ja mota Sai makaranta suna isa ya yi Ya kalle ta ya ciki, ki yi na ɓata wa sarauniyar kyau rai da sabon nan. Ban san yin ana badawa ba da ba zan karɓa ba amma insha Allah ba zan kuma ba. Ina neman alfarma ki daina ɓata ranki don rai na ɓaci ke fiye da naki. Da in ga ɓaci ranki gara a wanka bin mari. Kallon takaici take mishi magana shi na ɓata mata rai. Dogon tsaki ta ta fita zuwa aji. Da sauri ya fito ya karɓi jakar zuwa aji. Da suka tashi yana ganin sun fito ya sauri ya fota ta. Ya sauri na fota don ya karɓi jakarta yana zuwa ya miƙa hannu. Yana rusunawa kaɗan ta ɗaga hannu ta wanka mishi mari da ƙarfi. Ta ce a kan me duk inda na shiga sai ka bi ni. Dan kana matsayin direba na sai ka dinga shishige mu ba za ka tsaya a matsayinka na direba ba. Shamsiddin ya sauke ido ƙasa yana tunanin Anya ko Paris za ta so shi? Samsam ya koma mota ya ɗaura kai a siyari yana sauke ajiyar zuciya. Idan shi ya kaɗa ya yi ja. Ta kai minti ashirin a tsaye da Fatima. Fatima na mata faɗa kafin ta shiga ciki, kafin ta shiga motar. Ta ce kaɗan ka gani in har ka cire so na a cikin ƙazamin zuciyarka ba wawa kawai. Ga talakawa daidai kai ka kasa zuwa wajensu da sunan su. sai na? bayan kasan ni ba sa'ar son gaba ce. Ko man shafawa na ba za ka iya siya ba bare kayan da zan saka. Uban wa za ka sayar ka biya min ta? To bari in gaya maka, ko gidan ku aka siyar bai isa ya siya min kayan shafa na ba, na wata guda ba. Amma tsabagen rainin hankali da rainin wayo ka ce ni kake so? Ya ji ta ta idon shi ya zuba mata yana cin ina ma zai iya yakice santa. Da ya sar a shara da ya ji daɗi. Muryar shi a hankali ya ce, da a ce ina da ikon cire sanki a zuciyata, in huda da na fi ki murna saboda sanki yana a zazzalar zuciyata yana hana ni. Yana hana ni sakewa Farida. Wallahi wallahi har yanzu san sanki ya kasa raguwa a zuciyata ko da na sakan ɗaya ne. Ki yi haƙuri da suna, ki yi haƙuri da suna. Dan ni ma wannan sannan ki shine babban jarabawata a duniya. Allah ya bani ikon ci. Allah ya ya zuciyarki. Allah ya sanyaya zuciyarki. Ki gutsura min wani gefe daga zuciyarki komai ta ba zan raina ba. Ni talaka ne ban da arzikin da zan rike ki, amma ina da soyayya mai tarin yawa da zai ishe ki rayuwar duniya, don zai dan zai haifar miki da nutsuwa da kwanciyar hankali. Kar ki kitawa ki daure. Ki daure ki gutsura min ki wallahi ina son ki. San ki babbar jarabawa ne a gare ni ki so ni Farida. Zan shayar da ke soyayya na gaskiya, zallarsa ba mix. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.